yau muna unguwa ta kurna asabe domin dubawa akan illoli da ake fama da su na gurɓatacciyar iska ta shaƙa sunana ɗayar muhammad hashim ni likita ne kuma mai rajin kare muhalli wannan na'ura ce da muke amfani da ita wajen gane tsaftar iskar muhalli kuma yanzu muna nan unguwa kurna asabe da safe don mu gwada mu ga irin irin yadda ingancin iska yake a nan waje ta hukumar kula da lafiya ta duniya ta fitar da alkalima da suke nuna kamar adadi na gurɓacewar iska akwai daga 0 zuwa goma sha biyu wanda shine abin da aka fi bukata sannan akwai daga sha biyu da ɗigo ɗaya zuwa talatin da ɗigo hudu wanda shine abin da yake zuwa na na moderate abu tsaka-tsaki kenan sannan akwai daga 35.5 zuwa abin da ya kai 54.4 wanda shi kuma wannan shine iya peak wato mafi girma da da ba a so ma ta wuce nan wajejen wanda shi kanshi yana da hatsari ga mutanen da suke da da matsalolin da suka shafi hanyar numfashi amma abin da ya kai 55.5 zuwa 154 wannan shine abin da ake ce ma unhealthy kwata-kwata yana da illa mai yawa a cikin al'umma sannan akwai daga 150 da digo biyar zuwa abin da ya kai 250 wannan shine abin da suke ce hazardous wato illarsa mai yawa ce sosai sai kuma abin da ya kai 250 abin da ya yi sama baki daya ƙungiyar unicef ta fitar da cewa yara 'yan ƙasa da shekara biyar kimanin mutum 185 ne suke mutuwa a Najeriya a sakamakon rashin iska mai kyau ta shaka. Babban mafita a nan shine wayar da kan al'umma su fahimci illoli na gurɓacewar iska ɗinnan da kuma yadda suke ba da gudunmawa ta yadda za su dakatar da abubuwan a matakinsu ya zama cewa al'umma sun fahimci illoli kuma sun daina zubar da shara ta ko'ina kuma ana kunna mata wuta ya zama cewa al'umma sun fahimci cewa shi kanshi amfani da itace yana da tashi illolin da yawa inda ya zama za mu iya kinyan yin amfani da shi mu amfani da wani abin ya zama al'umma suna yi sannan sara bishiyoyi da al'umma ke yi ta kowane irin yanayi ya kamata a ce al'umma su daina sannan kuma su dinga dasa bishiyoyin saboda suna taimakawa wajen tsaftace mana iska da kuma saman mana da ma wadda za mu shaƙa ɗin a matakin gwamnati kuma ya kamata a ce gwamnati ta kawo dokoki da yawa sannan ita daga wajenta ta samar da hanyoyi da yawa na, na zirga-zirga yau da gobe yanda ba za a dinga samun cinkoso na ababen hawa ba sannan akwai su kansu ababen hawa wanda sun zama outdated a duniya an daina amfani da su amma ana shigo mana da sunan Najeriya sannan yana da kyau civil society da kungiyoyi irin namu da masana wanda suka san illolin wannan abin su ci gaba da wayar da kan al'umma da kuma nusantar da su cewa waɗannan abubuwan suna da illolinsu da suke damun mu a koda yaushe